Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a ɗaya ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji yadda wasu 'yan Najeriya ke fassara yanayin siyasar ƙasar a halin yanzu. za a ji kuma rahoto kan wani mummunan hadarin mota da aka yi a jihar taraba idan mun kada jihar naija kuma za a ji irin taimakawar da amurka da faransa ke yi don samar da tsabtataccen ruwan sha kamar kowace ranar juma'a da hantsi maryam dauda za ta gabatar da shirin kallabi to amma da farko sai hafiz baballe ya gaya mana halin da ita kanta duniyar ke ciki Assalamu alaikum da hantsi. An shirya teburin da za a ci abinci na shagali a shahararren otal dinnan na Metropole da kuma hidimar rattaba hannu kan yarjejeniyar da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ada za su yi. Amma duk tarukan guda biyu an soke su da gaggawa kafin tsakar ranar jiya Alhamis, wanda ya kawo ƙarshen taron nasu na biyu da shugabannin ƙasashen biyu suka yi. shugaba trump ya ce kim yana so a ɗage dukkan takunkumin da aka sa wa ƙasarsa kuma ba za mu iya yin haka ba trump ya yi wannan jawabi a taron manema labarai a hanoi bayan da suka kasa cimma matsaya sun yarda su yi watsi da wani bangare babba na shirinsu na makamai masu linzami da muke so amma kuma ba za mu iya cire duka takunkumin ba saboda wannan ya ce sun tattauna yadda za su lalata inda suke harhaɗa makamai masu linzami na young boy amma abin rikitarwa shine wani bangare na uranium a cewa trump kim ya yi alkawari a lokacin da suke cin abincin dare a shekaran jiya da daddare cewa koriya ta arewa ba za ta sake gwajin makamai masu linzami ba Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ci gaba da shugabancin Isra'ila a shekaru masu zuwa yayin da yake fuskantar tabbatar da laifi a kansa da za a yi a shari'ance kan zargin cin hanci da rashawa. Kada ku yarda da duk waɗannan. Netanyahu ya faɗa wa mutanen Isra'ila a lokacin da yake yi wa ƙasar jawabi a talabijin jiya Alhamis, amma ya rage gare ku, ba wai ya rage ga ma'aikatan gwamnati ba. ba wai ya rage ɗakunan yaɗa labarai ba na gidan talabijin ba wai ya rage wa masana ba akan wannan lamari ba da kuma 'yan jarida yana tunatar da abokansa da makusantansa shugaban amurka donald trump netanyahu ya kira shari'ar da ake a kansa bita da kullin siyasa ne an samu ci gaba a tsawon shekaru biyu da 'yan sanda suka yi suna bincike anthony general na isra'ila abichai madbilt ya ba da sanarwar shirinsa na bayyana samun Netanyahu da cin hanci. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Jami'an Somaliya sun faɗa wa murya Amurka cewa motoci biyu makare da bama-bamai sun tarwatse a Magadishu, babban birnin ƙasar a jiya Alhamis da daddare, inda ya kashe mutane goma sha biyar. bam na farko ya fashe ne kusan bayan karfe takwas na dare agogon kasar a lokacin da mota makare da bumabumai ta fashe a ɗaya daga cikin titunan babban birnin kasar da aka fiye yawan zirga-zirga wato makka al-mukarrama road shaidu sun ce mutane da dama suna zaune a wajen otal ɗinsu da kuma gidajen cin abinci a yankin lokacin da bumabuman suka fashe kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kasa cimma matsaya jiya alhamis akan ko ya yi amfani da shawarar da amurka ta gabatar ko wadda rasha ta gabatar wajen neman mafita a rikicin venezuela kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai mambobin ƙasashe goma sha biyar ya jefa ƙuri'a wasu daftari biyu daban-daban ƙudurin da amurka ta gabatar da ta samu goyon baya da yawa daga mambobin kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya amma rasha da china suka dakatar da shi yayin da ƙudurin rasha ya samu ƙuri'u hudu tashin hankali da ake yi tsakanin india da pakistan ya kai ga ɓangarorin biyu sun shiga amfani da sojoji wajen tauna tsakuwa a wannan rigima da ta biyo bayan wani harin ta'addanci da wata ƙungiya da ke pakistan ta ƙaddamar india ta zargi jesh e muhammad da kai harin kunar bakin wake da mutane da dama suka mutu a yankin kashmir da ke karkashin ikon indiya a farkon wannan watan wanda ya hallaka sojoji kusan 40 na indiya. Muhammad Hafiz Babalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da jin fassarar da 'yan Najeriya ke yi wa siyasar kasar halin yanzu bari mu kada jihar Katsina inda wakilin Sani Malumfashi ya haɗa mana wannan rahoton. To hakikanin gaskiya wannan al'amari na zaben nan da aka gudanar a nan Najeriya na shugaban kasa ya ba wa mutane mamaki ta fannoni daban-daban ga shugaba wanda yake kan gado wanda aka sake zabansa ga kuma dan takara na jam'iyyar adawa dukansu musulmai ne amma sai gashi ana gani bayyane ko kuma wasu mutane na maganan cewa an yi amfani da kuɗi a irin wannan mawuyacin hali amma duk da haka sai kasance cewa Allah cikin ikonsa sai wanda ake ganin cewa ba a fito da kuɗi an yi abubuwa da su na jan ra'ayin jama'a ba shin me ya sirrin wannan abu dan cikakken bayani ne ya sanya na fara da malami imam sale dan kano me kawo wannan al'amari assalamu alaikum rahmatullah to wannan al'amari kamar yadda ka kai bayani allah madaukakin sarki dai shi yake ba da mulki ga wanda yake so kamar yadda ya faɗi a cikin suratul ali imrana qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha har zuwa aya allah dai shi yake ba da mulki ga wanda yake so kuma shi allah baya shawara a cikin ikon shi da tasarrufin al'amuran shi saboda haka kuma shi ke sanya karbuwa a cikin zukatan bayi ya sa bawa ya karbu wannan aikin ubangiji ne kamar yadda ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsare gaskiya ya kiyaye bin Allah to Allah yakan sanya soyayyar shi ya sanar da mala'ika Jibril farko ya sanar da mala'iku su so shi sai ina son wane ka sanar da mala'iku su so shi in suka so shi sai kuma ya watso soyayyar a duniya to bayi yi da halittu duka su kaunace shi ba sai ya yi amfani da kuɗi ba ba sisin kwaban shi Allah maɗaukakin sarki zai tara mishi jama'an da bai tsammani wannan al'amari daga Allah ne. Imam Sale Dan Kano to koya 'yan siyasa ke ganin wannan lamari na sami wani tsohon ɗan siyasa. Sunana Alhaji Sani Labaran magana na gaskiya duk mutumin da yake siyasa in ya rike gaskiya to zai samu taimakon Allah saboda ita gaskiya ita take kai mutum ga inda bai zata ba kuma za ta kai ka wani matsayi da Allah zai ɗaukaka ka to ina ba 'yan siyasa shawara shawara su yi tunani duk abin da zaka yi ka rike gaskiya to Allah zai taimake ka ba magana ne na kuɗi ba ko magana na cewa kai ne wane to ba shine ba amma ka rike gaskiya to wannan Allah zai baka rinjaye akan dukkan abin da ka sa gaba insha Allah to yan kasuwa yaya suke ganin al'amarin sunana Ado Aliyu Habibullah darasin da na gani ta wannan yan Najeriya sun dawo daga rakiyar kudi yanzu suna neman yancin su kuma suna so a yi masu aiki a ƙasar su da shugabanninmu sun fito da kuɗi yan Najeriya sun sami kuɗi ta hanyar su amma ba wuta ba ruwa ba ilimi ba aiki yaran mu sun taso ba makaranta sai dai mu tura su gana mu tura su Sudan kamar Sudan kasashen talaka irin wanda Najeriya ta fi su Allah ya mana mai gaskiya ce to bari ya rike kuɗin ya mana aiki da shi ya ba mu makaranta ya ba mu ilimi ya ba mu ruwan sha ya ba mu wuta ya ba mu kuma shine gaskiya yan Najeriya kuma talaka sun gamsu da wannan tafiyar wannan mutumi sun tabbatar ba zai cuce su ba shine kawai bambanci Alhaji Ado dan kasuwa sunana na usman abba ibrahim to yadda wannan zaɓe ya kasance ita yanayin siyasa ce da ta juya yanzu kan magiya waye sun tallaka ya gane gaskiya al'amari a najeriya so don haka shi yana da alƙibla yanzu wurin ganin wa zai saba ya tafi mai da al'amarinsa so shi yasa ka ga zaɓe ya juya haka baya ga nan kuma ko da suna tare akwai ai dole ɗaya ya fi ɗaya ko da yake wani yana ta zari ido yana ja to amma kuma shi Allah ba mai dole duk yanda al'amari ya zo haka Allah ya kaddara maka kuma sai kuma kowa sai ya ɗauki duk al'amari na mulki kowane irin abu kake bu a doron ƙasa aya ce Allah ya gama ku babu wani abu shi mulki nashi ne kuma shi wani abu ne daga cikin sufofinsa kuma shi yake bada ga wanda ya so a lokacin da ya ga ma kuma so ba karfin ka bane ba kudin ka bane ba wayan ka bane ba dabarar ka bane ba ilimin ka bane ba wani abu bane wallahi Allah ya so kuma kace zaka wannan kai jayayya da Allah kuma sai kai ta wahala ka samu ba Shehu Abba wani mai fashin baki game da harkokin siyasa a Najeriya San shaibu Mulfashi murya amurka daga najeriya to a gaida sani daga katsina kuma bari mu kada jihar koko kudu maso gabashin najeriya mu ji yadda ake fassara al'amarin kuma a can alfonso ikorigwe gare ka har ila yau ra'ayoyi mabambanta na ƙara bayyana kan zaɓen shugaban ƙasa da aka yi musamman a yankin kudu maso gabashin najeriya inda wasu suka shaidawa muryar amurka cewa I feel a sense of despondency I feel that this country is not worth working for or dying for. I feel that this country is not giving us any hope to be serious. I have lost confidence. Wani shahararren marubuci Dr. Aman Zobi kenan na cewa ji nake na cire rai, ji nake kasar nan bata kai a yi mata hidima ko sadaukar mata da rai ba. Ji nake kasar nan bata wani fatan kasancewa masu kishinta. Ni na daina yi wa Najeriya kallon ƙasa mai kima saboda ba mu damu da halin da muke ciki ba. Shin ya wani zai zo ya murɗa zaɓen da wani ya ci kuma mu ki ce wani abu, mu ki ɗaukar wani matakin da ya kamata. wato mun amince da hakan kuma shi kenan ba wani laifi sai mu ci gaba da rayuwarmu yanzu ya zai yi wani ya tashi tsaye ya samu mafita da irin wannan yanayin mutane ba za su tashi tsaye ba abin da za su yi shine za su zauna su nemi hanyoyin kau da zaɓin al'umma a kowane lokaci kuma sai mu amince mu ce hakan shine zaɓe haka ne za mu ci gaba ba ƙasar da za ta samu ci gaba da irin wannan yanayin sunana Emmanuel Walata daga Abia State zaben nan wallahi ya yi wallahi zaben ya yi kyau ana son ya ci gaba da aikin da shi yana yi duk da zaman lafiya da dama muna so da barayin da suna garin nan suna kwashe mana kuɗi ya kawo muna duk kuɗin mu baya kuma we still have a long way to go because a lot of things didn't go well the election. People came out to vote, at least from my own area, though the officials of INEC didn't come out on time. Kenan kalaman Udochukwu Chinedu wani mazaunin Enugu inda yake cewa muna da sauran aiki saboda abubuwa da yawa ba su tafi daidai da zaɓen ba. Mutane sun fita zaɓe a inda nake ko da yake jami'an hukumar zaɓe ba su zo da wuri ba kuma abubuwa da dama sun faru a ofisoshin hukumar zaɓe bayan an gama zaɓe abubuwa da suka saɓa wa ainihin zaɓin jama'a. amma mun gode wa Allah don kwanciyar hankalin da aka samu a nan yankin kudu maso gabas lokacin zaɓen. A kan wannan ne Dr. Hagla Okorie wani mazaunin a baya ɗora da cewa. Yeah, we are some given out to INEC officials in order to scale the process. So the process indeed was scaled for the advantage of the ruling party. Ya ce akwai tsarin da aka bai wa jami'an hukumar zaɓe ta INEC don su karkata akalar zaɓen. Kuma haka suka yi don jam'iyya mai mulki ta amfana. a takaice dai an tafka kurakurai da dama a zaben to ko me kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta malam aliyu bello ya ce akan zargin cewa hukumar ta haɗa baki da jam'iyyar apc mai mulki don tabbatarwa jam'iyyar nasara a zaben ai da wannan kasan babban shi ne korafi ne zargi ne mara da lantana tushe domin ai aikin hukumar zaɓe ta yi shi ne akan kowa kuma duk rufuna ba tare da an ware wata jiha an ce za a yi wannan bambanci da na ba babu wannan Alamar gaskiya ko zaɓe. zargi ne korafi ne ko mara tushe alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya to a gaida Alfonso daga batun siyasa kuma bari mu dubi na jin kai inda a jihar taraba aka yi wani mummunan haɗarin mota kamar yadda za a ji wannan rahoto da wakilin ibrahim abdulaziz ya haɗa mana kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar wannan mummunan hatsarin ya auku ne lokacin da waɗanda ke cin kasuwar ke ma tarewa inda wata babbar tirela da ke dauke da shanu ta kauce a kan sha-tale-tale wanda nan take kuma motar ta kife a kan jama'a gama ma da ta bakin jami'in hular jama'a na karamar hukumar ado wanda kuma da shi aka yi aikin ceto. Kana magana jami'in yada labarai ne na karamar hukumar Gasol a Taraba mutum eh, sunana Muhammad Sallah yau ranar kasuwan garba ce ne akwai manyan motoci masu nebo shanu kuma da mutane suna hawa kai suna jin bela kamar dai sun cika cikin mota din a saman shanu. To ta fito da garba ce ne ta zata yanka ta hanyar Okari sai su mutanen Sallah ne zuwa sabon gida zuwa can wuraren Okari. Ta zo daidai wannan jokin kawai sai control ne gagara. sai ta kwanta a gefe guda ana sun ta da mutane da dama sannan kuma yanzu a yanzu da kowanne ake zakulowa wani hannu a karye wani kuma kafa a karye wadda tsoron rikki ne yanzu suke ganin da jama'a suna kai su asibiti suna zuwa suna dawowa. wata babban mota ta zo domin ta daga wannan mota amma abu ya gagara yanzu ana tuda bara da ta yadda za a yi a daga wannan mota don a san irin asarar da aka yi da kuma irin rasa da aka yi da sauran bayanai to an samu asarar rayuka kenan ana zaton haka domin gaskiya ce ta danne mutane da dama a kasar din wadda da an zakulo ya su kan wadda kafa a kare hannu a kare da kuma a mummunan eh, rauni masu dama. kawa yanzu tuni hukumar kiya hadura ta najeriya wato ran safety a ja ta tura ta domin kai dauki kamar yadda babbar jami'ar hukumar a taraba mrs ann marja ta shaida min ko da yake ta ce kawo yanzu ba ta da cikakken alƙaluman waɗanda suka rasa rayukansu a wannan mummunan hatsarin. eh to ni ma yanzu kenan unit commander din ya ya aiko message amma nasu muna da akwai zebra akwai ambulance akwai mota kuma guda daya to ya ce ya mobilizing staff mm. ya ce min eh, sun yi mobilizing army there are some policemen who they, who are assisting them amma suna so su daga motan da fadi din ne yanzu sai kamar ya taho da gudu ne eh. to da yazo sai kwana kuma sai bai iya ya negotiating kwanan da kyau ba motan ta fadi koma da menene in ya magana kan ce tafiya sanu sanarwa kwana nesa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To bari mu a gada Ibrahim dai, to bari mu kada jihar Niger inda Amurka da Faransa ke taimakawa da samar da tsabtataccen ruwa. Mustapha tsari gare ka. Kasashen Amurka da Faransa sun ba da gudunmuwar dala Amurka miliyan saba'in da hudu, domin samar da tsabtataccen ruwan sha ga al'ummomin da ke zaune a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. A wani taron manema labarai Amina, kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Niger Alhaji Mamman Musa ya ce ƙasar Faransa ce ta bayar da mafi yawan kuɗaɗen wato dala Amurka miliyan 66 yayin da ita kuma ƙasar Amurka ta bayar da miliyan 8. bisa la'akari da yadda gwamnatin jihar ta yi ƙoƙarin inganta samar da ruwan sha a manyan biranen jihar kuma tuni har an fara aikin samar da ruwan shan da waɗannan kuɗaɗe. a yanzu da nike maka magana wayannan mutane sun shigo mina suna nan suna aiki aikin me za a yi da kuɗi eh, aikin da za su yi za su duba area da muka samu kalubale a cikin ayyukan da shi gwamna yi za su kuma ƙara domin su za su aikin ba kuɗin za su ɗauko su ba jiha ba su za su yi monitoring yadda za a kashe kuɗin a cikin shi muna gani area da babu pipe amina da kwantagora da kuma bidda za su sassa mana su akwai kuma muna expecting wasu eh, water treatment wanda ba mu da shi wanda mun riga mun ba su report za su duba za su za su zaba wani za su sa akwai kuma dams namu tagoi da yake yake ba mu ruwa za su duba in akwai need a kara dam za su kara mana to akan wannan al'amari dai na ji ta bakin wasu mazauna birnin mina domin sanin ko suna samun ruwan famfon a yanzu suna yusuf ladan mai wushishi mina mm. muna samun ruwa gaskiya gwargwado da can baya shekarun baya da suka biyu da aka fito mukan samu ruwa ne sau daya a sati ranar lahadi lahadi amma yanzu ah, daga baya bayan nan ya kasance muna samun ruwan sau biyu sau uku yanzu kusan kullum ana samun ruwa gaskiya kuma da karfi sunana mahmud abdullahi na nan wasu locust ne amma har yanzu ba mu fara samun ko ba kana nufin babu ku da famfo akwai famfo a kasa wannan ma ba mu ga ruwan ba to wani ruwa kuke amfani da shi muna sayar ne sunana aisha daga unguwar keta tattaran gwari da ke nan cikin garin mina eh, kuna samun ruwan sha eh gaskiya mukan samu ruwan sha na famfo a mako so guda a cikin kwana bakwai sau ɗaya ake kama na kuma shine ranar talata gwamnatin jihar Niger dai a nata gefen ta ce ta kashe naira miliyan dubu uku wajen kokarin samar da ruwan famfon a wasu manyan biranen jihar da suka hada da mina bidda da kuma kwantagora To amma duk da wannan ga alama har yanzu da sauran aiki bisa la'akari da yadda al'ummomin da ke zaune a wasu sabbin unguwannin manyan biranen jihar suka dogara ga masu sai da ruwa na jarka ko kuma ruwa mara tsabta al'amarin da ke zama barazana ga lafiyar jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha kafin mu ci gaba ga wannan.

gaida ala yanzu kun bari mu dan za ku da gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da matashiyar nan mai suna Maryam Laushi wadda ke cikin kungiyar matasan da suka yi fafutukar ganin an sanya matasa cikin harkokin siyasa sosai. A shirinmu da ya gabata Maryam ta yi bayani akan yadda suka kai ga cimma wannan nasarar. To yanzu dai gashi an yi babban zaɓe a Najeriya an kuma gama lafiya. akan haka ma na tambayi maryam shin wani kira za ta yi ma waɗanda suka samu nasarar lashe zaɓe musamman 'yan majalisa masu yin dokoki a najeriya sai ta ce yanzu ina so um, musamman maganan mata saboda mata a najeriya um, ana ɗan ci masu mutunci daga abubuwan da muke gani wa'yansu mata ba su da kuɗi ba su da komai an za a koyi daga gidan miji ba wurin zama an ƙwace yaran su Um, ko kuma mace ta je tana neman inda za ta zauna a hana ta abubuwa da yawa da ya kamata kamar dukan mata da ake da bai kamata ba wasu mata ma suna mutuwa a cikin wannan matsala mm. ya kamata su fara tunanin dokokin da za a saka da zai hana mutane yi wa mata irin wannan wulakanci saboda in suka sa doka a kai zai zama cewa ya zama harkan ko 'yan sanda za su iya shiga magana ɗin. Hmm. ya kamata a yi tunanin ma um, yara su almajirai da suke kan hanya ya kamata a san yadda za a yi da su iyaye su daina haifan yaran da za a tura su kan hanya suna roƙo kuma a sa su shiga makaranta makarantu su gyaru saboda mutane su koya a kuma ƙasar nan ya gyaru. ai ana yawan faɗi a ce mata su ma suna da haƙoƙensu shin ya kike ganin wannan batun haƙoƙin akwai su koko a littafi kawai suke. ito eh um, akwai rights in mata amma matsalar shi ne ba a ba a bi ba a ba su rights din ba a kara din suna nan amma yan eh, sanda ba su bi um, su san yadda za su su taimaki mata kamar yanzu a Najeriya ai um, in a ce aka yi in kamar yanzu mace aka mata duka mm. tana da izinin da za ta iya ta ce za ta je wurin yan sanda kuma wanda ya mata duka ya kamata a kama shi amma yawanci mata suka tafi wurin 'yan sanda sai su ce masu ba abin da za su yi su taimake su saboda haka akwai abubuwa da yawa ko fitowar mata takara mata da yawa da suka fito an hana su yi kina gani an hana su yi ne mm. ko ko dai ba su samu nasara ba ne na haɗu da mutane da yawa akwai wayanda suka samu nasara akwai wayanda kuma ba su samu ba akwai wata ma da na sani ta ce za ta fito aka zo aka ce mata ba za ta fito ba sai da ta canza um, jam'iyyanta. To su kuma mata wani hanyoyi ne kike gani za su iya magance waɗannan matsalolin? Dama to ni mata abubuwan da ya kamata mu ba zai yi je muna ihu ne zai ba za su ji mu ga in muka je muna ihu. Ya kamata mu gane ƙarfin mu a wayansu wurare yadda za mu kawo dalilai masu amfani in muka ga wa'yansu da suka fito takara da su muka fito wasu za su fi yin aiki da kyau ya kamata a hankali muna ma mutanen da suke unguwanni da iyalin mu irin maganganun nan saboda su gane wa ya fi amfani mm. saboda haka in suna yi suna koya ma yara a hankali za a zo a koya daga baya ba kowa zai zo ya ji magana din ba amma a hankali ake sai wata rana in allah yadda za a samu a ga cewa yara sun koya kuma waɗansu mazan ma in aka ci sa'a za su ji su gane. wani irin kira kowace da irin shawarori zaki ba mata ya kamata mata su haɗa kai kusan rabin ƙasar nan mata ne saboda haka ya kamata mata su haɗa kai a abubuwan da ya shafe mu ya kamata a riƙa koya ma yara abubuwan da ya kamata tun suna ƙanana akan ma fitowa zaɓe akan shiga um, jam'iyya mutum ya zaɓi jam'iyya ya shiga kuma a yi amfani da jam'iyyan a yi abin da ya kamata mai kyau ma mm. yansu ma kowa ma a gasar nan namu. sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Maryam Laushi da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Ta gaida inar su Ibro yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Salamu alaikum Hausa sunana Usman daga jihar Adabawa angon masu kare ina taya general muhammadu buhari muna taya shi murna lashe zaɓe da aka yi kuma allah ya ba shi iko aiwatar da abin da ya faɗa kuma wanda suka faɗi zaɓe allah ba su ikon jimrewan faduwan da suka yi zan faduwa yana da zafi allah ba su jimrewan faduwa kuma shi Allah ya taya shi riko ya aiki tsakanin shi da Allah abin da ya faɗa duka Allah ya tabbatar ya shika assalamu alaikum sunana Usman daga jihar Adamawa goma kare. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Comrade Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe Hakika muna godiya da farin ciki da zaɓin shugaba muhammadu buhari a karo na biyu domin shugabantar najeriya tabbas muna mashi fata na alkhairi domin samar da ci gaba mai ɗorewa da ƙoƙarin adalci ga kowanne sashi na gode sashin hausa na murya amurka Asalamu alaikum muryar Amurka. Da magana Ibrahim Umar Rijiyar Jihar Niger Najeriya. Ina mai sakon godiya na da talaka Najeriya da wasu yawanci da sauran mutanen Najeriya gaba daya da suka zaɓi mai gida Buhari. Ubangiji Allah ba shi ikon ci gaba da aikin da ya fara. Ibrahim Umar Rijiyar Jihar Niger Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Daga Alhaji Maniyo ɗan uwa mai Allah na garin Ina jinjina ma 'yan Najeriya. 'yan arewa maso yamma da kunka dage kunka ba janar muhammadu buhari ƙuri'a to haihuwa ta yi amfani kuma yawa ya yi albarka kai ko janar muhammadu buhari mu maka fata ta alheri ka dubi da kyau suka yi kishinka suka baka ƙuri'a ta arziki ubangiji allah ya baka ikon kula To yanzu kuma ga Hafiz Baballe da labaran duniya amman fa a takaice. An shirya teburin da za a ci abinci na shagali a shahararren otal ɗin nan na Metropole da kuma hidimar rattaba hannu kan yarjejeniyar da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da za su yi. amma duka tarukan guda biyu an soke su da gaggawa kafin tsakar ranar jiya alhamis wanda ya kawo ƙarshen taro nasu na biyu da shugabannin ƙasashen biyu suka yi to ban katse ka ba To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mana wannan lokacin Jim Cook ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya.